ana daura mana aure ran da aka daura mana aure ne ranar ba za mu fara a garin ba in gobe irin wannan abu haka eh mana amma gaskiya na ji daɗi sosai dan Allah ai da ma ni haka nake so wuri na samu babban yaro daidai ne baka gani ba ne sosai ba <laughs> ta shi kenan Allah dai ya kai mu wannan lokacin amin ya rage <laughs> ba tare da bako ba ne. Yanzu ke kirza wanda zaki inga mu'amala da shi sai wannan mai irin tara zuma. magana baya baya. samu ta yawu da Allah ka matsa. To. Na fuskanta inda kika sa gaba da ke da shi. Kai, bara na gaya maka. Ni a garin nan na fi ka asali. Kuma na fi ka kuɗi mu da ake rainawa muke fita bara muke samo ashirin goma biyar. wallahi tallahi na fika kuɗi idan kuma kana gani ƙarya ne duk naira ashirin na siye ta naira ɗari duk naira ɗari na siye ta naira dubu a kwafe ta a nan billahi nabi a kwafe wai ke tsaye a ka samu irin waɗannan karuma karuma wai karuma ka san ba zan kula irin wannan ba wai karuma karume kai dan tsaya wai maganar me kake magana kuɗi kake magana kuɗi nake ba kai baka da kuɗin da zan ja da wa Ni kuɗi na suna banki. Mu namu na pocket. Nan. Lalabi na nan. in za ka iya ai ga wuri ga waina ke watan neman kuɗin ki. Lalabi. Ke watan samun kuɗin ki ya kama. Wannan kana ji biya da Allah je ka gobe sai ka. Gaskiya ina ganin zai fi saboda wannan in ya tofa mana yawo ƙarshe. Sai mu zama mutala. Eh, ai za mu shiga. Ina za ka shiga? Na ma fasa shiga. Kai bara na gaya maka, lillahi labi kai mun hirmi zan ƙasa ƙasa da kai anan. Da ka yau sai yau, ko a hanya ka ga yarinyar nan ta girma, ka sake nuna ka santa sai na ci buhun ubanka ko mai el ne. Bari in gaya ma haihuwar rana, ƙarya kake yi. To, ƙarya kake yi. To, shi kenan. Mu zuba ni da kai. Mu zuba. kan shi ni ba taɓa ganin wannan jaraba ba a irin irin irin ta wannan yara kan kai daɗe me yaran nan yi maka hmm? me ja eh maka ha ba mana ka zuba masa da zafi ana ji ka a ji daɗi amma ni ne kullum ta yi mun dankali ke yarin ta ce sai dena ne ko an magana suke cewa yaro yaro yaron da ko aure ga sai sai sai zauna da matar a ala ja'ibi sa aure ba ja'ibi sa aure ba ne abin nake gani to zan gwada yaran nan zan gwada masa tsohon kashi Me kai sabon kashi? Dukansa za ka yi? Gudaman zan yi. Allah gudaman zan yi. Ni fa in ban da ruwa ba mai kara min jika. Sai dai ruwan sama ruwan sama sai ya tsaya. In bai wasa fa gudaman zan sabon kashi. Fitsari ne ne kashi ban yi tsarki ba. Kuma ka fita waje? Kuma ka fita waje kuma? Mm. Da kuka je kai tsarki jaye. Ga goyon kaka. Je ki masa wannan. Kin ji bai tsarki bai gama yawo garin nan kaf. kin ga kenan kunura da ake cewa kunura a wanke hannu ba wanke hannu kunura akwai akwai wanke hannun rashin wannan yaran ni na ya san da abu ni na sa abu mari zan kai shi me mari me yi. idan ba gidan malamin mamman zan kai shi a samun shi a mari mu shege ne daniya a a da ai bai fitin da za a kai shi gidan mari ba in ka kai shi gidan mari ai sai da tirewa Ni kuma tsoro nake a kai ni ba. Tunda Allah ya riga ya mana arzikin man dola da karara. Bayya ban gane ba. Ɗan <laughs> kalli. Ban gane ba. Ga goyon kaka. Tab! Ki ji gaban ɗaki ki gane kurin. Tab! Lewa wasa Lewa Da I love you. Allah sarki malam mala kana lafiya ya gida da yali alhamdulillah eh abba mala ya za ka yi kokori lalashe da ni mana din ka gani an ce ba kora ba ne din za ka yi lalashe da ni ne za ka shi na doka din ka gani ka gani bai ga abin za ba akwai abun da doka da ni wannan wuri amma lalaci kai da ba mace ba me ne magana lalaci da kai ai da mace ake lalata ya zaka shi wannan kirka yi kokori lalashe zumunci da yana tsakanina da kai mana ka fara lalashe remu ko gona mana eh to wannan kai ba mutum yana da wata tsakiya wannan da ka gan shi lalada na ne ya shi kai mana ka lalada ka doka wannan ka doka wannan kowa da yana shi iri lalada eh, ka zo maganar lalata lalata lalata fa mace ake lalata kai me na ga magana lalata da za ta ko al'ada ni ben shi duka biyu ne mana amma ni ben kira ka golon shi ba eh, kana so lala shi re muku gona eh, eh. eh ni ka ga ni ba ka si an shi wai ba kora ba ne abun da na doka da ni na zo wannan lokaci wannan wurin ka doka da ni direct right to the point ka doka da ni wurin megari den ka kai ne gidi megari ka je ni sai ka ji komai ne dai sai ka yi dai ma'ana dai mai garin garin nan su akai ka wajen shi eh yes yes ba matsala mai garin mu dai yana da matsala guda daya yana da menene matsalar sa guda ɗaya ka zo tsirara <laughs> ya saka shi wai kagen ba wando kana so lalaci laladana ni bin shi mutunci laladan ka ba zaka shi mutunci laladana ker ka yi golon shi ka daina lalashe da ni ka daina lalashe da muku gona eh ka je da ni kawai eh de kai ka daina shi mutun shi da ba kora ba ni ana yawo ba wando ker ka ji komai jahilin banza jahilin mu a wallahi ni ba jahili bane ni ba jahili bane jahili ne kai ka je makaranta ne da ba ba jahili bane yawa yana da sanin sa yawa kaka auto kin dora mai gindi ke ne ko kin rabe ko to shi kenan ba jaji bane ko to ga mu Guda ɗari da casa'in da uku. Daga da wani in ka tsaya tsaya a wasu maka ilimi ka tsaya kana kana hauka. To yanzu ka isa gaya mun guda biyar ma Biyar ko? tak. wani abu ma mai sauki to na farko gurin eh. zama mai kyau <laughs> na uku nutsuwa eh. na hudu shafar hanci na uku wanke fuska na biyar wanke hannu na hudu shafar hanci To ai shi ma ya iya. Ina iya. Ke ah. iya ki dai. A ah, ita alwalar kaka. To tunda dai Allah ya sa muna da wayanda suka fi mu sani. Ita alwalan nan kawai ina fatan dai zai iya gaya muni wani kafiri ya ga yana alwala. Ba ya yi. A ah, kafiri ai ba ya alwala. A to amma shi. Goyon kaka. Ita kaje da ira. Loki ne zai ba kaka. Tunda baka san shi ba. Ina ga tambaya kace farallan farallan shika shikan musulunci ba farallan alwala ba. Farallan a ranar ɗaya sarkin musulmi abubakar marigayi sarkin gwandu muna yara ana raɗe raɗin da shagari maza zai iya shiga cikin Allah ya masa da ku? Wai, wai, wai. dama kuma da ni in za ka zo wuri dai kana da hankali ka doka asali ka nemi magani a tushen magani me ka sa yayi kale dan ka ne eh ka nemi wannan an gani ne kamar tsirara ma ya wannan mai gari mana kai kai ka dala ka dakata kar ka yi lalashe da ni mana dan zaka ni bai yi golon shi kebe ba zaka yi saka yi golon ni ba wallahi sai bude menene an fada ni be oscar benza ne oscar babe ina ke o ake da mana aka da maka ya ai kai wallahi kai an ma ya ringa nuna mu da yatsa waye shi saboda menene zaka yi lalashe da ni da shi dan mai gari yazo ya mm. kwata ai mai sallama da mai gari to mai gari baya nan eh, ba nan to sai den ka dan mai gari baya nan wana ba gidan megari gari ba gidan mai gidan mai gari ne sai me eh, sai shiga da shi muna to ni ba shine dai soka dai ba ko ba kai ka shiga da nan magarin ku ne ka dai na yi wallahi kin me zaka yarda mm. da wannan iske shi ne ne abun yi eh, eh, me abun yi abun da zaka yi a nan mm. wurin mm. tun da wai an shi wai shi wannan mai gari da yana doka bandage a kai nashi shi ne wanda yana yi da kowa da kowa dan ba ko ya zo mai gari ba kana ko ba zaka zo ina ne zaka doka da mutum sai ka tafi ka nemi inda za ku kwana amma mai gari ba shine yin lida ba ka bai da shi mana gaskiya ni ban da wurin da ka kwana ban da wurin da ka shi abin shi ina na wurin har ko ka bai da shiga da ni ko kuma ya samu ne mama